Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha shida, ishirin da biyar da talatin da ɗaya. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM sai kuma tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma a iya jin mu ta Alfa rediyo a Kumasi da ke kasar Ghana. Sannan kuma za a iya kama mata hanyar sadarwa intanet a ko da yaushe a kan voahouse.com ko sashen hausa.com. Jama'a ma saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba bakwai ga watan Nuwamba na shekarar 2018. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji rahotannin da muke tafa da su da farko ga kanin labarai. To Maryam 'yan jam'iyyar Democrat sun karɓe rinjaye a Majalisar Wakilan Amurka a zaben rabin wa'adi da aka yi yayin da 'yan jam'iyyar Republican suke ci gaba da rike da rinjaye a Majalisar ta Dattawa. wani jami'in cocin presbyterian a kasar kamaru ya ce an saki ɗaliban nan 79 da aka yi garkuwa da su da aka sace su a ranar litinin da malamin makarantarsu za kuma ku ji cewar an dakatar da shirin ganawar nan ta eh, sakataren harkokin eh, wajen amurka mike pompeo da jami'in gwamnatin koriya ta arewa A cikin shirin namu na yanzu za ku ji irin abubuwan tarihin da suka faru a zaɓukan rabin wa'adin da aka yi jiya a nan Amurka. Bayan haka za ku ji cewa an sako wasu ɗalibai sama da saba'in da aka sace a yankin Baminda da ke ƙasar kamar a yau Laraba kamar yadda kuka ji a labarai. Sannan za ku ji cewa wata motar sojojin jamhuriyar Nijar ta taka nakiya a yankin Tilaberi har an samu hasarar rayuka wasu kuma sun jakata Muna kuma tafa da sharhin da wani masanin harkokin tattalin arziki ya yi game da dangantakar da ke tsakanin ƙarin albashin ma'aikata da hauhawar farashin kayayyakin masarufi. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma za ku ji shirin himma wanda Abdulaziz Adilin Ture ya shirya zai kuma gabatar, amma duk sai bayan labaran duniya. To jama'a Assalamu alaikum barkanmu da wuni. 'Yan jam'iyyar Democrat sun karɓe rinjaye a Majalisar Wakilan Amurka a zaben rabin wa'adi da aka yi, yayin da 'yan jam'iyyar Republican suke ci gaba da rike da rinjaye a Majalisar Dattawar ƙasar. Ya zuwa safiyar yau Laraba, jam'iyyar Democrat na gaba-gaba a yunkurin da take yi na lashe kujeru 26 waɗanda a baya 'yan Republican ke rike da su duk da cewar ba a kammala ƙidayar ƙuri'un ba amma dai alamu na nuni da cewar suna iya samun kujeru 230 cikin kujeru 435 na majalisar wakilan ƙasar. daga cikin waɗanda suka yi nasara har da waɗanda wannan shine karo na farko da suka ci zaɓe da suka haɗa da mata biyu waɗanda asalinsu amurkawa ne inda ɗaya daga cikinsu ta bayyana cewar ita 'yar maɗugo ce sai wasu mata biyu waɗanda suke musulmai za su shiga cikin jerin mata ɗari da za a rantsar a majalisar dattawa ko majalisar wakilai a watan janairu. 'Yar jam'iyyar Democrat Nancy Pelosi ta shaida wa taron magoya baya a nan gundumar Columbia cewar godiya gare ku baki ɗaya. Daga zaben daga gobe idan Allah ya kai mu talata za a ga sabuwar Amurka. a ita ke ta bayyana da ita ce mace ta farko daga jihar california da ta zama mace ta farko da ta rike mulkin matakin kakakin majalisar amurka a shekarar 2007 zuwa shekarar 2011 ta kara da cewar nasarar nasarar da aka samu ta ranar talata ba wai kawai nasara ce ta 'yan democrat ko republican ba nasara ce da za ta mai da hankali akan mutunta kundin tsarin mulkin ƙasa da kuma bibiya abubuwan da gwamnatin donald trump ke yi da suka kaucewa kundin tsari don daidaito ta ƙara da cewar wannan nasara da suka samu da za su haɗu da za su yi aiki 'yan demokrat za su yi ƙoƙarinsu su ga cewar sun yi bibiyu duk abubuwan da ya shafi gwamnatin nan ta donald trump za su yi bincike da suka hada da kudaden shugaba Donald Trump da kuma zargin da ake masa na haɗin baki da ƙasar Rasha wajen magudin zaben da ya bashi nasara a shekarar 2016. Pelosi ta ƙara da cewar ta shaida ma magoya bayanta a lokacin taron da inda take bayyana musu cewar 'yan Republican baki ɗaya za su yi ƙoƙari su ga cewar ba su ba su ba su soke duk waɗansu dokoki na ƙasar waɗanda suke a da ba za su yi ƙoƙari su ga cewar sun kara wannan ƙuduri wanda ke ba ma 'yan ƙasa damar samun magunguna cikin rahusa kana da inshorar lafiya da amurkawa sama da miliyan 130 ke cin gajiya. Sashen labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murar Amurka a birnin Washington DC. wani jami'in cocin presbyterian a ƙasar kamaru ya ce an saki ɗaliban nan saba'in da tara da aka yi garkuwa da su tare da shugaban makarantarsu a ranar litinin dai aka sace ɗaliban a garin bameda a yankin arewa maso yammacin ƙasar yankin da 'yan aware suke 'yan sa kai wanda suke magana da harshen ingilishi wanda kuma suke fafutukar ganin sun balle daga gwamnatin yankin da ke amfani da harshen faransanci kamfanin dillancin labarai na reuters ya bayyana cewar ɗalibai 78 aka yi garkuwa da su yana mai cewar wani limamin cocin presbyterian ya faɗa mishi cewar ɗaya daga cikin waɗanda aka sace malami ne wanda a da ake tunanin ɗalibi ne kuma har yanzu yana hannun masu garkuwa shi ma shugaban makarantar yana hannun 'yan bindigar an dai ana an dakatar da shirye-shiryen da aka, gudanar dangane da ganawar da za a yi tsakanin sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo da wani jami'in gwamnatin koriya ta arewa da aka shirya za a yi a new york a gobe alhamis da safiyar yau ne a ma'aikatar ta fitar da wata kasida wadda ke nuni da cewar an dakatar da wannan ganawar inda ta ce za a sanar da sabuwar ranar da za a yi wannan ganawar wanda dai ba a faɗi kowace rana ba ce wa zuwa yanzu. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da na Amurka. An yi abubuwan tarihi da dama a zaben tsakiyar wa'adi da aka gudanar jiya talata a ƙasar. Abokin aikinmu Aliyu mustafan Sokoto ya duba mana wasu daga cikinsu. A daidai wannan lokaci da muke so mu ku alƙaluma na wasu daga cikin abubuwan sha'awa da suka faru a wannan zaɓe na tsakiyar wa'adi da aka yi Amurka a talatin nan muna sa a san cewa akwai wurare da dama da har yanzu ake samun sakamakon su ma'ana ba su kammala ba amma dai abin da aka tabbata ya zuwa yanzu shine cewa yan jam'iyyar democrat sun kwace majalisar wakilai ta amurka a daidai wannan lokaci da muke ba ku wannan rahoto suna da kujeru 222 yayin da yan jam'iyyar republican suke da 199 to amma 'yan jam'iyyar ta republican sun rike majalisar ta gam ya zuwa yanzu dai suna da kujeru 51 'yan democrat kuma suna da biyar. abubuwan tarihin da suka faru a wannan zaben sun hada da cewa akwai mata fiye da ɗari da suke kan hanyar su ta zuwa majalisar wakilai ta tarayya a amurka wanda hakan bata taɓa faruwa ba sannan a karon farko akwai mata musulmi guda biyu da aka zaɓa daya rashida tlaib daga jihar michigan da kuma ilhan umar daga jihar minnesota da su ma za su zama sababbin 'yan majalisar wakilan tarayya wanda hakan bai taba faruwa ba jihar new york ta ba da mace ta farko mafi karancin shekaru yar shekaru 29 da haihuwa alexandria ocasio cortez wacce ita ce za ta zama matashiya ko kuma 'yar majalisa mafi karancin shekaru a tarihin amurka da aka taɓa yi sannan jihar maryland ita ma ta yi abin tarihi domin larry hogan gwamnata na yanzu nan kuma wanda zai ci gaba da zarcewa shine dan jam'iyyar republican na farko da aka ta zaɓe har sau biyu tun shekarar 1954 ha kuma an yi abin tarihi domin an zaɓi mata a karon farko a matsayin gononi a jihohi irin su jihar north dakota inda aka zaɓi christy noyem da kuma jihar mai inda aka zaɓi janet mills a matsayin gwamnoni mata na farko na jihohi jihar colorado kuma ta zaɓi mutum na farko wanda ya fito gaba gadi a duniya ya bayyana kowa cewa shi ɗan luwaɗi ne wato jared polis bai ɓoye ma kowa ba sannan kuma akwai jihar texas wacce a karan farko ta aiko mata guda biyu wanda dukkan su 'yan jinsin latina ne wato masu amfani da harshen spaniyanci da suka hada da veronica escobar da kuma sylvia garcia sannan kasan nan ta amurka akan ce indiyawan daji suka fara kafa ta a wannan shine karo na farko da aka samu mata guda biyu da za su zo su wakilci jinsin wannan mutane din wannan sun fito daga jihar new mexico wacce ta aiko da deb da jihar kansas wacce ta aiko da sheriff david sannan kuma a karin farko za a samu su jihohi da wannan shine karin farko a tarihin su da suka taba aika ko kuma zaben mata bakakin fata domin su wakilce su a majalisar tarayya wannan sun hada da jihar connecticut da ta aiko yohana hayes da kuma jihar massachusetts da ta zaɓi ayana presley to wannan shine sakamakon da muke da shi a hannu a yanzu idan mun samu karin sakamakon za mu kawo muku shi aliyu mustapha sokoto ne a washington madalla a gaida na Sokoto. Yanzu kuma za mu je ƙasar Kamaru. A yau ne maharan da suka sace ɗalibai 79 a wata makaranta da ke birnin Bamenda a farkon makon nan suka sako su. Ɗaliban sun dawo lafiya kuma ana ci gaba da gudanar da bincike a kan lamarin. Wakilin sashen Hausa, Muhammad Awal Garba, ya haɗa mana rahoto. da sanyin safen yau din ne da 'yan bindigan 'yan awarin ƙasar jamhuriyar kamaru waɗanda suka kwashe ɗalibai guda 79 haɗi da shugaban makarantar da kuma mai gadi da direban suka sako su a birnin baminda na garziya domin jin ta bakin shugaban rundunar jami'an tsaro na jihar arewa maso yammacin kasar ta jamhuriyar kamaru kanal yusuf kan yadda aka yi yan bindigan suka sako ɗaliban. mata talatin da takwas ne maza saba'in arba'in da tisa da eh, su hudu yanzu haka suna cikin ƙoshin lafiya ko Ah. suna ƙoƙin lafiya suna komai ana mun ba su abinci suna ci da an jima za mu kai su dokta a duba su taking. Na'am wato ba wato su ma ba su yi musu komai ba kenan. Eh ba su yi musu amma na ga sun ji tsoro don mun sa abin nan dewa mun yi dauki tanadi sosai shi sa sun ji tsoro mutane sun ga tanadin da karfi za iya sai suka yi bar mutane. Na'am wato ba tare da wani negotiation da aka yi ba ko na wani ba wani negotiation sun ga tanadin ne don mun turo abu dewa na aiki sun gani shi sa. Alhaji Mutari Baminda yana daga cikin masu fada aji a bangaren na 'yan awaren Ingilishin kasar. eh a yanzu dai ana bincike an saka likita su dan bincike yaran a gani lafiyansu kuma ana dan yi musu dan interview dan tambayoyi a da aka rike su da sauransu saboda a tabbatar da cewa ah, sun fito a cikin koshin lafiya ko ba ka ba amma tun da yaran na magana sun zo kuma gabaki ɗaya ba mara lafiya cikin su sai mu ce eh, sun zo da lafiyansu a to yanzu ku a matsayin ku a mutanen wannan sashin me kuke kokarin yi game da sako waɗannan yara da aka yi kowane matakai za ku ɗauka saboda kar haka ya sake faruwa? Mu dai muna farin ciki an sako yara kuma muna kiran ita gwamnati ta daɗa kara tsaro a kusa da makarantu da sauransu amma farkon abin ba tsaron ba ne ma shine gwamnati ta yi kokari a sasanta abin da yake faruwa na don aka sasanta ba za ta kama yaron wani ba ba za ta ke wani malami ba ba za a eh, hana mutane zuwa kasuwanci to saboda haka amma gwamnati sasanta barayi ba za su iya shiga cikin abin ba ba za a ce kuma yin bindiga daɗi ba ba za a ce kuma su yan aware ba sai dai a ce a yanzu a yi bincike a gani waye ka shigo suka taɓa mana yara. na ci nasarar tattaunawa da ɗaya daga cikin wata ɗaliba wanda aka yi awun gaba da su ɗin. eh sun kwashe mu sun je sun tara mu a wani babban ɗaki hakan nan amma kuma ba su mana komai ba gaskiya Uh, sun ba ku kulawa sun ba ku abinci uh, da ruwan sha? Eh sun ba mu abinci sun ba mu ruwan sha sun ba mu kulawa kan cikakkiya ba ba su mana komai ba ba su da kemu ba ba su mana komai ba. Da suka su kun nan uh, gwamnati ta ba ku wani kulawa ta wajen lafiyan ku? Eh da suka sako mu gwamnati ta ba da kulawa domin ta turo mana da likitoci sun zo sun dudduba lafiyan mu ba komai. to ya su manyan gwamnati na wannan bangaren sun zo domin su yi muku lale marhaba da fitowanku daga cikin wannan matsala? eh sun zo sun zo sun yi mana munnan zuwa kan to yanzu kuna hannun iyayenku kenan ba wani matsala eh muna hannun iyayenmu ba matsalan komai wannan al'amari dai ya zo yayin da shugaban kasar musabiya ya yi rantsuwar kama wani wa'adi na waɗansu shekaru bakwai masu zuwa cikin jawabinsa an da ya ce zai yi kokari na ganin cewa ya murkushe 'yan ta'addan da suke addabar mutane a bangaren na masu amfani da harshen ingilishin sarauniyar ingila muhammad awal garba muryar amurka da kasar kamaru to madalla a gaida muhammad awal garba Daga kamar yanzu kuma za mu leƙa jamhuriyar Nijar inda wasu sojojin ƙasar suka rasa rayukansu yayin da wasu kuma suka ji rauni bayan da motar da ke ɗauke da su ta taka nakiya a wani ƙauyen gundumar Torodi da ke yankin Tilaberi. Lamarin da ya sa jama'a yin kira ga hukumomin ƙasar a kan buƙatar tsaurara matakan tsaro. Wakilin murya Amurka Sula Mummuna Barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga Yamai. Lamarin da ke zama wani sabon salo ya faru ne a jiya da rana a wani wurin da ke tsakanin wasu ƙauyuka biyu da ke ƙarƙashin ƙaramar hukumar torodi kamar yadda wani mazaunin karkarar wanda bai so in ambaci sunansa ba ya bayyana min ta wayar telefon. wata mota ce ta sojawa ta taka nafiya nan wani gari da ake kema bolsi tsakanin bolsi da babargu nan ne suka taka nafiya ita bolsi in cikin eh, komin in tsoro take eh, mutum biyu sun riga mu gidan gaskiya sannan mutum biyar sun yi mu Mm. sojoji ne waɗanda suka rasu ko fararen hula ne sojoji ne ministan tsaron ƙasar nijar kalla mutari da na tuntuɓa ya tabbatar min da faruwar wannan al'amari yayin da jama'a ke kiran shugaban ƙasa akan buƙatar sake duba harkar tsaro a baki ɗayan yankin tilaberi mai makwabtaka da ƙasashen mali da burkina faso bisa la'akari da karuwar sace-sacen jama'a a 'yan kwanakin nan kamar yadda a jiya wasu 'yan bindiga suka yi awon gaba da wani bafulatani wallahi yanayin da ake shine hannun mutane suna a gaba saboda kowane hannunsu na tsoro saboda ajiyan ba akwai wani bolace da suka tai da shi an yi awon gaba da shi shi bolacen ainihi meye ne aikin shi to a hali gaskiya ba mu iya cewa ga aikin da a gare shi daga wani gari ne suka tafi da shi daga nan dai wuririn karkara tombola in eh bolsi karkara bolsi in saboda wuri ne babban wuri ne muna nan ga tana da iyaka da terafa wanga bangare kuma tana da iyaka da wurin burkina faso nan ga bangare tana da iyaka da Departement Insai. za mu yi amfani da da wannan lokaci mu kai kukan mu zuwa ga shugaban kasa muna roƙon shi a matsayin shi na uban kasa ya kawo mu tsoki cikin zuwan ina ta mu ta toro da makarani hmm. saboda gaskiya ba mu cikin kwanciyar hankali mu a nan jihar ta mu in ba kamar bazu militar ne aka yi ba gaskiya matsalolin ba su ba su karewa dan dai ake a kawo misali jami'an tsaro sai dan watan su dai ko dan sati su koma wasu su zo ko ko zo kama wasu su ya jima wannan gaskiya kula ba su biyan kuɗin sabali. Masu sharhi akan al'amuran tsaro irin su Abdulrahman alkasim na fassara wannan sabon salo na 'yan ta'addan yankin Tilaberi a matsayin wata alamar rauni. An shiga wani hali na sunkuru su mayakan an ci karhinsu su sun kai inda nakiyoyi ne suke dasawa babu wani sauran gaba ta yaƙi gaba da gaba babu wannan kuma wani abu ne wanda sojojinmu ko na nijar ko na sauran ƙasashe suna buƙatar gaskiya samun cikakken horo bisa maganan nan ta sunkuru da kuma kayayyakin aiki na musamman na tantance hanyoyin da za su bi ko inda za su aza kawa a lokacin da suke cikin operation. A baya-bayan nan gwamnatin Nijar a ta bakin ministan cikin gida Bazum Muhammad ta ce ta yi nasarar kakkaɓe 'yan ta'adda a wurare da dama na wannan yanki da ke ɗaya daga cikin waɗanda ke ƙarƙashin dokar ta ɓaci yau shekaru kusan biyu kenan. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To yanzu kuma sai Najeriya. A yayin da rahotanni ke nuna cewa gwamnatin kasar ta amince da mai da mafi karancin albashin ma'aikata zuwa dubu talatin. wasu sun fara nuna damuwa akan yiwuwa hauhawar farashin kayayyaki masanan harkokin tattalin arziki yushau aliyu ya ce ta yiwu a samun tashin farashin kayan masarufi sakamakon karin albashin amma hakan ba zai bai zama hujjar rashin karin ba ga nasiru adamu el da karin bayani Yushau Aliyu a matsayinka na masanin tattalin arziki an kara mafi karancin albashi ya zuwa Najeriya kuma naira dubu talatin. Sau da dama kan ce in an yi wannan yakan kawo karin farashin kayayyaki a kasuwanni ku masana me za ku ce? Yana iya ɗaga farashi. Na farko muna kallon sa a matsayin dokar ƙasa wage bill akwai kasashen da ke daukan shi ba sa yin karin ya dauki dogon lokaci saboda irin abin da zai haifar a tattalin arziki akwai kuma kasashen da ke daukan sa irin na Najeriya bayan shekara biyar a canza karin albashin yakan kai kusan kashi hamsin zuwa abin da ya sama tun da ya shafi ma'aikata na gwamnati ya kuma shafi kamfanoni to su kamfanoni fa akan abubuwan da suke yi ne sukan ƙara farashi to ƙarin farashin da za su yi akan abubuwan da suke domin su samu wannan kuɗaɗen da za su ƙara ma ma'aikatansu to ta nan ne yakan shafi farashin wasu abubuwa da ke fitowa daga hannun kamfanoni ko kuma abubuwan da ake a cikin ƙasa to amma duk da haka mu a mu na masu sharhi a tattalin arzikin ƙasa ba zai yi a hana kuma ƙarin ba saboda doka ne ta ce a yi shi to amma hukumomi suna da zaɓi in ka kula wannan ƙarin albashi ya samu shekara ɗaya ana ta duba yadda za a yi shi amma idan ka duba hawan farashin kuma da ya shigo matattalin arzikin kasa na shekara kamar hudu da suka wuce tun da biyar lokacin da ya kamata a yi karin albashin to ba a yi karin albashin ba amma ba a taba samun hawan farashi wanda ya girma sosai tun daga kashi takwas cikin ɗari har ya kai kashi goma sha takwas da ɗigo uku cikin ɗari a cikin wannan tsakani duk da ba a yi ƙarin albashi ba kamar yadda aka canza farashin man fetur wanda ya shafi zirga-zirgar mutane farashi na dala ya shafi abubuwan da ake shigo da su ƙasan ko kuma abubuwan da suke da alaƙa da kuɗin amurka wato a wajen canji akwai hauhawan farashin da shi ma ya zo ƙarancin wasu abubuwa da suke kasuwa kamar abinci musamman da aka yi cire wasu abubuwa abubuwa aka ce kasan ba za ta shigo da su ba sannan kuma ba a samar da su a cikin kasan na yadda farashi zai daidaitu ba to duka waɗannan su abubuwa ne waɗanda ke ɗaga farashi amma kowa ya danganta da irin ɗaga abin da aka yi misali kamar albashin da aka ɗaga daga dubu goma sha takwas zuwa dubu talatin in ka kula an samu ƙarin sama da kashi hamsin cikin ɗari abinda zai ɗaga farashin shine banda ƙarin albashin da zai shafi ma'aikatan gwamnatin tarayya akwai na jihohi na jihohin yaushe za za su kaddamar kuma za su fara biya wannan daban har kuma za a duba a ga su kamfanonin daga wace rana za su fara biyan nasu kuma daga wani lokaci ne za su daga farashin to yana da kyau gwamnati ta maza maza a duba abin da suke yi da kuma irin ribar da suke samu har da irin harajin da aka ɗaɗɗora ma waɗannan kamfanoni to sai an bi irin waɗannan abubuwa an yi nazarin su sosai sosai. bishiyu Aliyu ka bayyana cewa a baya duk da ba ƙara albashin ba amma ga wasu dalilai da da suka sa farashin kayayyaki suka yi sama wannan karo kuma wannan ƙari zai iya faruwa ne a hankali a hankali za ga tasirin a kasuwa ko ba za a iya kauce masa ba ba za a iya kauce ma karuwan farashi ba sai dai ba zai zama ya ɗaga kamar yadda ƙarin farashin mai zai canza hawan farashi ba saboda kamar yadda nuna maka ƙarin albashin nan a hawa hawa ne akwai ƙarin albashi na gwamnatin tarayya haka kuma yana da alaka da jihohi da suma yadda za su fitar da nasu su biya akwai kuma na kamfanoni su kuma kamfanin su ma zai nuna daga sanda suka fara ƙarin albashin nasu da kuma inda za su nemo kuɗaɗen wanda shine zai canza farashin abubuwan da suke saida a cikin kasuwa jama'a ke siya. kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon mu nan yana cewa karfe goma da minti 22 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. himma ba ta garago. Jama'a salamu alaikum mu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasarsu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Yau ko bako mu ta wannan rana mazauniyar jihar Pennsylvania da ke nan ƙasar Amurka kuma bari mu bara bakuwar tamu ta gabatar da kanta. to ni dai ta te sa wa na yi lakwal sa kuma na yi lakwal nan ya mai kuma na yi aikin ya mai kayan taho nan ina cikin aiki ma na taho nan ga eh na shi taho nan amurka da zama mm, to da kike yi wani wani irin aiki nike yi mai kakin ki zo amurka ni na yi aiki minister kin plan da finance eh mm. to daga baya sai ki zo sai ki zo amurka yanzu a takaice shekarun ki nawa a nan amurka ni yanzu shekara na goma sha biyar nan ga amurka to ya ga rayuwa a nan amurka take rayuwa amurka in ka saba ba ta da wani matsala mutum da ya san wurin shiga ka san wurin wutarka ka san abin da ya kawo ka kuma in ka san wannan rayuwa ba za ta maka wahala ba kaka shiga wani karambani ka taka doka kasa abin da ya kawo ka kai aikin ka ka zauna kurum to yawancin mutane suna barin su a afirka musamman mu hausawa sai mu je kasashen waje domin samun sauyin rayuwa ga ganin ki wani kira gare ki ga matasa wanda a yanzu haka suna nijar maza da mata wanda suna sauraron mu kuma su ma suna so su kamo hanya su zo nan kasashen turai domin samun sauyin rayuwa to kasan mutane in ka abin da za ni ce musu to mutum da yanzu za so ya rayuwa ya san wace irin zawa zai yi ko ba gaskiya ba dan yanzu abubuwan duk ba irin na da bane duka sun sassauya yadda mutane suke tamaha duka ba haka nan bane ba babu kamar abin yanzu akwai wahala ba kamar da ba da yan mutane ma da sun zo ga aiki nan ko ba karta da ni da nan zo na aldai mulkin mutane ba su takardu amma suna ta aiki to ba mm. yanzu ba haka nan bane yanzu sai da takarda ka dai ta dai yanzu ta sauya kina duk mai niyyar tahowa ma ya san irin shigo wanda zai ko ya kokari ya shigo da takarda amma wa wanda ya sa so ya zo babu takarda akwai wahala ko ba gaskiya ba eh to wace a kike a nan a nan amurka ina harrisburg pennsylvania mm, kuma kice ke yan nijar ce to can inda kike akwai yan nijar da dama a nan cikin muke yan nijar kamar muna gida mm, suna samun dama koma gida ko ko eh da yawa na komawa gida da zama da yawa kuma suna zuwa suna zuwa suna takardu dan yanzu tubarkalla mutane na samun takardu ba kamar da ba yanzu da yawa na takardu suna zuwa suna zuwa. eh ka tafi ka gano gida ka dawo in kin ce samun takardu kamar yaya suke samun takardu wacce hanya to wasu na bin hanyar armi wasu na bin hanyar refugee me yanzu na arman da ne mutane ke yi suke samu mhm. shine ke ba su takardu suna arman yan kasa da annan wurin to waɗanda wanda suka samu takardu in sun koma gida suna taimaka ma yan uwansu suna taimaka ma al'umma suna taimaka ma tattalin arzikin kasar suna yi sosai suna taimaka ma dama mutane da yadda suke nan aidan su taimaka ma wasu ne don su taimaka ma mutane ne don mutum dole in kana nan ka taimaka ma wani in baka taimaka ma wani ka taimaka ma wani don ka zaman su nan yana da umarni sosai yana da tun tunda kana taimaka mutane da yawa gida ko ka taimaka ma iyalan uwayenka ɗiyanka kan vraiment akwai dai umarni eh kash hajiya halima bako lokaci ya ɗaga mu na hannu masu sauraro a tarbe mu a cikin shiri na gaba domin jin ci gaba da wannan tattaunawa ni abdulaziz adili toro ke cewa sai wani sati cikin ikon allah To madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Saƙonmu na farko a yau ya fito daga comrade mansur baba wuro na fada inda yake cewa assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka ina ce 'ya'yan jam'iyyar democrat murnar samun rinjaye a majalisar wakilan ƙasar amurka saƙonmu na gaba ya fito daga baban Abdulhamid Bashar Kansila Dirin Daji, jihar Kebbi, Nigeria, inda yake cewa Assalam murya Amurka. Maganar gaskiya al'ummar ƙasar Amurka sun cancanci yabo da jinjina ganin yadda suka gudanar da zaben tsakiyar zango na 'yan majalisu ba tare da wani tashin hankali ba ko sace akwatin zaɓe da fatan ƙasashenmu na Afirka za su yi koyi da zaben ƙasar Amurka da ya gudana. To kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. To Maryam 'yan jam'iyyar Democrat sun karɓe rinjaye a Majalisar Wakilan Amurka inda su kuma 'yan Majalisar 'yan Republican suke rike da rinjaye a Majalisar Dattawa. Yanzu a yau safiyar nan jam'iyyar Democrat na gaba-gaba a yunkurinsu da suke yi na lashe kujeru 26 wanda, um, wanda zai ba su damar su ci gaba da rike rinjaye a wannan majalisa. ana kuma sa ran za su iya samun kujeru kusan 230 cikin kujeru 435 na Majalisar Wakilan ƙasar. Wani jami'in cocin Presbyterian a ƙasar Kamaru ya ce an saki ɗaliban nan 79 da aka yi garkuwa da su ake tsare da su wanda eh, ware suka kama su a ranar litinin da ta gabata. Masu saurare a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku je mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan mu Mr. Dan. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.